مكافأة تفضل ايه ايه ايه lokacin ne eh? eh a watsafin da shirya cewa a ce karya yake yi bai inganta ba da magana a faɗa a cikin rai da magana ba a bari ba bai inganta ba kuma dai a watsar da wasu wasu mutum kada ya fitar ya tabbatar cewa ya ji sauki ko ya ko ji wari shine kurin ya inganta a mai tambaya na farko yana cewa mafita yake nema shi dai ya kasance ahalin sunna duk ya rubuta dan izala kuma ma'aikinsa ya umarce shi da ya daina halarta duk wani abu da ya shafi izala ko karatuttuka ya daina zuwa da sauran ibada da duk wani abin da ake gudanarwa a masallaci shi ya zai zai bi umarninsa ne domin biyayya gare shi dan Allah malam ne mafita mafita ka bi umarnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da makhluki fi sai khaliq ba a yi wa wani mutum ta a cikin saba wa Allah da ka duba abubuwan da duk Allah ya wajabta maka na wajibi kamar yin sallah sallah wajibi ke akan ka kuma ka yi ɗaya da manzon Allah ya koya duk abubuwan da Allah ya wajabta maka da wanda aka wajabta maka bari da wanda aka wajabta maka aikata ka yi a nan ba za a mutum biyayya ba amma abin da yake za a iya bari shi nan ne ko mustahabbi ne wannan kana iya jinkirtawa zuwa lokacin da zai fahimci ka shekul islam ibn taymiya yana cewa yana cikin mustahabbi ka bar mustahabbi don ka haɗa kan mutane ko don ka haɗa bukatun mutane tare da amma ba wajibi game da sallah da takalmi kun ga anan ya halatta ka bari kamar ma'ana abin da ya shafi wasu abubuwa wanda suke halal ne amma kamar sai za ka yi sallah rike hannunka sunna ki ta annabi sallallahu alaihi manzo Allah baya sallah ya saki hannu sai an yi sallah hannu a saki yi amma manzo Allah wa yake kuma ya umarni da shi yin sallah yadda manzo Allah ya koyar da zamanta da karatunta da komai wannan ba za ka bari ba dan wani duk irin waɗannan abubuwa da suka zo wajibai za ka yi a gefe guda kuma yi kokari shi kuma ka ba shi haƙƙinsa da Allah ya ɗora na mai biyayya a matsayin shi na mahaifinka na girmama shi na duk wani abin da ya san haƙƙin shi da daidai gwargwado kai masa kada ka ja da baya duk kuma abin da zai gaya masa ya abu akwai rashin kila bai fahimci ka bane da haka ka yi hakuri kuma duk abin da zai biyo baya sahabbai da tabi'ai da wajen sun hau irin wannan wannan shine ni mafita da zan gaba ka abubuwan da ya zama ba lallai bane sai ya kauce ne. ba abubuwan da ya zama kamar yanzu koyon yadda za ka bauta Allah dole dole ne ka sanya za ka yi dole ne ka sanya za ka yi alwala dole ne ka sanya za ka yi azumi wannan dole ku ya amma wani karatu wanda ba bai zama dole ba ƙari ne a kai in kana ganin zai shirya yi ba da matsala fi kaɗan gani amma dole ka je guri karatun alƙur'ani akwai wanda ya zo yake gaya wa ɗaya da cikin malamanmu ya ce baban shi ya hana shi karanta alƙur'ani ya ce wai irin waɗannan masu karatun su ne suke zama 'yan ta'adda irin wannan karatun da yake wai karatu da tajwidi ba da haka kan tsara shi kana yi ya fito ya same shi yana wani abu daban amma in ya same da karatun alkur'ani to ran da zai ce bai fada misali yanzu saboda wannan sai a ce dai da karatun alkur'ani sai mu ce ka zagaye ka je kai ya sani ko fi sani yadda yadda za ka koye ka koye ka iya sani ka je ka koya dan wajibi ne ka iya karatun alkur'ani wanda za ka ta Allah da shi Wani yana cikin sharri waɗannan ɗari ko wani sa'in da su ba suna kawo irin waɗannan abubuwa iri-iri ce wallahi in yana karatun qur'ani faɗa yake kuma abu mamaki baban nashi ba wai ya iri bane ya iya karanta ya rubuta bal ma in ka ji tsohon malamin makaranta ne har ni da yana malam amma kuma shi ne yana da shi karanta na kiyaye da haka wannan abin da za su yi da abuwa na wajibi da ta tona ka kiyaye abubuwa kuma da ya zama za a iya hakura da su sosai a dan ya hakura da su shi kuma a cikin ta mai iya kyauta a cigaba da mai bayani har ya gane a a ɗage wando yana da mataki mataki Sheikh Bakar Abdullah Abu zai da cikin littafin sa da yi akan wannan matsala kan hajjus ya ya kai mataki wajen guda uku matakin ƙarshe wanda daga shi ba ka da sassauci shi ne kare da zai daidai rikin gaba wanda kuma in kai iya na ta ba wata matsala ko shi ba mu zai gane mataki na biyu ce sama da haka mataki na uku sama da ka kaga manzo Allah har zo maganar rabin kwamni wannan dama za ka ba ba kowa ke rabin kwamni ba da daman mu to da aka sai ka duba in ka bai shi ya idan ka ba da sai ka ne tunda ba zai shaidu da shi ka taki shi kana ta shi wannan ma ita zan ne abin da ya shafi gemu wajibi ne da ke haramun ne a cikin shi da aka sai inda wata maslaha mai karfi kamar yadda wanda suke aikin tsaro ana ta kila ta mafi sun aski wannan ya kalli a kila da za ta biyo baya cikin aikin lafiya ta yi a bisa larura amma ni da kai da ina wanda ba da dole dole ma furfi shi ma a nan sai sai mutum ya bar shi kai ya ba in ya yi kai ya yi zai da zai aski amma shi ya dinka kuma tinkarar shi da kyawawan halaye da dabi'u kun san akwai wani sa'in matsala daga matasan mu wani yana ɗaukar sunna shi ne ka taka kowa da haka kowa ba zai raga bai ba ko magana ce ta shi ba zai mai kyau ba ko kuma ba haka sunna ba ce sunna akwai girmama na gaba akwai tausayin na kasa da haka ko da ma ba ki da kuɗi ba kullum ka dinga mai kuzuri kana kallai cewa bai sani ba a baya an sami irin waɗannan kurakura amma da dole ilimi ya zo a gyara kada ka ce a yi ga shirkin baban nan na ya fito kamar sun ga bane bai ce ka ba ko ce bari in je gurin wanda har nan bai da shi ba gurin da ji wannan ba wanda zai ji da kai akan wannan ko ba daidai ba ne domin ke duk wannan faɗan da yake da kai bai san me abin da ke ba bai da ya san abin da yake ba zai faɗa da kai ba kai bai ubiri ta wannan lafiya sannan kuma kare sa ka abu kake kuma duk wani abin da ya kamata a yi masa na na haƙi inda bai saba Allah ba a yi masa wanda ya kamata mu gane wallahu a'lam wanda yake mutum da ya yi da sallah ya yi sallama kuma sai yake tunanin bai sallama ba shi kenan tunda ya yi matukar ya yi sallama kada ya koma kan wannan wasu, sai in yana da tabbacin mai yi ba sai dawo ya sallama ya yi sujjada ba ne amma in ya yi sallama to kada ya koma kan wannan wasu. wanda yana cewa za a iya yin zobe da sunan muhammad rasulullah a ciki a saka a hannu ban taba ganin wani malami da yake yi ba kuma ba zan iya cewa haramun ne kada a yi kuma ba adam amma dai shi ma maza Allah ya yi wannan ne dan yana amfani da shi wajen yin khatab kamar yadda suke faɗa wanda yake ne gaskiyar wannan magana cewa mutum yana cikin alwala tsere rihi to an ce alwala ka bata bace ba matsala ce wasu na ganin bata bace da yana yi ya wanke hannayen shi bai gawa da na tsere sai ta ce shiga da dama bai yi alwala ba ne a cikin alwalar sun wasu na ganin ya dawo farko da ba mutum ya dawo abin da ya fi nutsuwa da shi in ka yi rihi ka dawo farko ka sake babu wani abu kuma ka ci gaba tunda tana ce ai alwala ba ta zama alwala cikakkiya sai ka gama da mutum zai fara alwala sai wanke hannun nufi tashi ta yi ba na ce yana da alwala idan aka kaga da zai yi kuma ya warware wallahu a'lam amma ne ni ina yi wa nake wallahu a'lam me idan wannan tambayar bangare ne yake so ke idan wai mutum ya alwala kuma yana da wani abinci kamar dabino to me idan haka bangare ne yake nuni ba eh eh a ah. ko me ka cin ka na ba karya cin abu ba karya na manzo Allah ya da ya yayin sharo rufi ko fara baki aka ce ne yake saboda yana da fanki ba idan alwala ta warware da ka kullum mutum zai kurkure ne da yin ji daɗi amma da za ka je da biyu kurkure ba za ka sharo nonon kaka baka kurkure ba kuma alwala tana kullum ana kurkure ne saboda mai ko wanda ya ce yana neman ƙarin bayani akan musulmin da baya da ya daina sallah sannan kuma me matsayin shi matsayin shi ba musulmi bane magana wuce raji a duk musulmin da baya sallah ko yi daya ya ke yin hudu ko yi uku ya ke yin biyu ko yi biyun ya ke yin uku wannan ba musulmi bane to yaya idan zai tuba idan zai tuba shi da ya hukumin sallah idan ya dinga yin sallah ai da yada yana sallar shi kenan ma'ana da mutum yake kenan tunda da baya jira kalmar shahada yana faɗa kalmar shahada sallar ne baya yi da aka rashin barin sallah a gurin sahabbai da tabi'ai da manya-manyan magabatan suna turga cikin kafirci dan ita ce karshe idan ka cire kalmar shahada ba abin da ya kai ta girma mutum ko baya fito me rage zai yi magana a kan idan mutum yana kokon kuma shi an ce ci gaba ba kuma hadisin da yake cewa dama ya yi muka ina ma na yi muka to ai ba karo a tsakanin babu karo ka bar abin da yake shakka zuwa abin da ba ka shakka yanzu ba ka shakka kayi alwala kayi alwala da za ka shiga masallaci ba ka shakka kayi alwala sai kuma yarce ne zo cewa ta warware kai ba ta warware ba yanzu ne akan da yake shakka warwarewa to ka watsar da ita da ruwa abin da ba ka shakka shine na alwala da ka ba wani ta'abu tsakanin hadisi kuma wancan hadisi yana magana kan duk al'amura ma na addini ba wannan Yawan abin da kake shakka a kan shi to kada ka ka hakura ka je ka tambaya in an ma bayani ka zan kusi ka in ba zan kusi ka tsaya dan kada ka bada abin da yake ba daidai ba yau da mace ce idan mutum ya ji wani yana cewa idan mutum ya wanka wanda ba na juma'a ba ko ba ko haila zai iya yin sallah ba tare da yara wani ba shi hakan ya inganta wani Allah da baka ji shi ne wankan da zaka iya yin sallah da shi in kai ko baka yarda shi ne wankan da yake tsarki ne ibada ne wankan janama yana kusar alwala mun gane ko kamar ma'ana wankan juma'a yana kusar alwala amma wankan yana ne ban ba zai ke ana yin alwala a cikin shi ba da waɗanda waɗannan wanka guda biyu in ka yi su ko ba kai alwala ba alwala ta shiga ciki amma in ce wanka na jin sanyi wanda da ba ka jikin ka ne kan wanda zai zo ya ke ruwa wa wanke jikin shi ne ya yanke alaka wanda ba alwala ba to haka wanda shi kuma take wanke amma in dai kai da waccan niyya kuma ka yi shi yadda ko da ba kai alwala ba a cikin ba ko ba komai wannan malamai sun ce babban sarki karamin sarki yana shiga cikin babban sarki wannan yana cewa menene hukuncin waɗanda suke yin jam'i a masallaci bayan an hijirar jam'in farko wadan suna cewa wai idan mutum ya jam'i na farko bai ba shi da sallah idan mutum ya jam'i bayan na farko bai da sallah a magana mai inganci shi ne jam'in farko shi ake so wanda zai zo na biyu ka ba ta yi ko dai su kowa shi kaɗai ko su yi wani guri su jam'i wannan shi ne abin da sabbi suke kamar da al'asar basari a haito amma da za su fi su jam'i a masallacin sallah ta yi dan wanda yana cikin abin da malamai suke safani akwai malamai da suke ganin ana iya yin jami'i a masallaci ɗaya amma gaskiya bari shi ya bi kuma jami'in farko shi ne jami'in da ake kallo shi ne ake maganar lada da falala da komai wanda ya zo ya samu jami'in farko shi ne yake da wannan falala da Amma kamar wanda zai zo na fi wannan Allah zai ba shi abin da ya gana dama ne amma ba daidai yake da na farko amma abin da ya bi ko dai kowa ya tashi kadai ko kuma sai wani masallaci su ko tafi gidan ɗaya daga cikin su kamar yadda Abdullahi dan Masudi amma da za su yi a masallacin sallar su ta yi babu wani abu wanda yake bayani gane da azumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci samari dan ya rage musu sha'awa amma malam ne kuma na kasance ina da ulsa takan hana ni na farin lama kuma sha'awar tana damuna ko ba ni da aure Yo. wannan a da farko dai mu gane wancan azumi da aka ce ka yi ba ana nufin in kai azumin ba sha'awa ba za ta dame ka ba da yawa suna wa hadisin na baita suna ɗauka hadisin yana nuna in ta azumi ba za ta yi sha'awa ba shi hadisi abin da yake koya maka azumin zai zama kariya domin cikin abin da ake so ga mai azumi kiyaye idan shi ka ga ba za ka haramu ba wannan kallon da kake na kusan ba za ka yi ba a ka kiyaye jinka ba za ka je abin da bai tada ma sha'awa ba ka kiyaye bakin ka ba za ka yi batsa ba to in ka kiyaye waɗannan gaban ba kuma ta ne sha'awa suke shigowa to sai ka samu sauƙin lamarin ko da sha'awar ta motsa ita tana ya azumi nake to sai azumin ya kange ta daga faɗawa haramu shine ma'anar fa inna hu da uja da haka sai an yi azumi akan yadda Allah da manzon azumi yana ƙara tafiwa. to kana ƙara tafiwa kuma kana ƙara nisa daga shaitan kana kusantar Allah kana ƙara kusantar Allah kuma shaitan yana ƙara barka da ka? abin duk na lalacin ma ba zai daga zoma a wani ba to idan ya zama kana da wannan to sai ka yi za a da ya rage a kan sai ka yi tunanin yadda za ka yi aure kuma hadisi ya inganta mutane uku haƙƙi ne Allah ya taimake su daga ciki akwai wanda yake son ya aure nan ya kana in ka sa wannan niyyar to Allah zai taimaka maka kuma ka bi hanyoyi na asbab shar'iyya ba wannan tsirabi kada kai yanzu kana son kai aure ko ba ka da karfi ka je ka ɗauko wanda ka fi karfin ka gama ba ka ɗauko hanyar da za ka yi ba akwai akwai akwai ma'ana kowa ya gani akwai daidai da shi game yadda suke da kulli kafiratun lafiya. duk abin da gani a kasa akwai mai sai zai dauke shi to kada ka je ma'ana kana dan abin da yake da shi bai kai ya kawo ba amma ka je ka kinkimo auren da idan an ce karbo kai ba za ka iya yi ba sai ka nemi daidai da fikira ko wata wanda ita ma kila ana neman mata miji wani ya gudu kila an bai daidaita ba neman wanda zai aure in ka daidai za ku ke daidaita da an ce ka za a ce a lambanta mu sai a daidaita a yi a yi da sai dama neman wanda za a ba ake yi sai ka yi mura'ati da wannan sai kuma Allah ya taimaka maka eh yawa kada ka je ka ɗauko wadda ta ta bi ka sai ka samu matsala wa alaikum yawanci mukan fito tambaya a rubuce eh? eh eh a wannan bai inganta bismillah da zai la ila illa wannan dai addu'a ita ta inganta addu'a ku zuwa kuma zamu karanta ta Qur'ana ita ce ita ma ingantacciyar haka akwai addu'a da muke karanta alhamdulillah allazi afani wa zaba an al'azab alhamdulillah allazi azaba an al'azab wa afani wannan ba ta inganta hadisi yana cikin ruwan bulli bai eh eh akwai masu ɗaurewar amma rufa shi ya bi an wasu ba daga sun ce babu laifi a fassara za ta fita ma'anar za ta fita amma dai gari da ruwa sun nuna kuma sai mutum ya gyara kuma ana kallon wani